Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin tarayya ta sanya Kano a rukunin farko na jihohin da za a fara amfani da allurar ta rigakafin cutar ta corona a cikinsu bayan karkare tattaunawa tsakanin gwamnatin da kamfanonin da suka samar da rigakafin cutar. Gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje wanda ke neman haɗin kan masu ruwa da tsaki kan matakan da sa ke bi na dakile cutar ta corona ya ce dakarun na covid za su samu tallafi daga jami'an tsaro na 'yan sanda da sauran jami'ai da ke ke sanye da kayan sarki. Za mu fito da dakarun korar ciwon covid matasa kamar dubu ɗaya wanda yake za su taimaka mana wajen faɗakar da mutane lallai su sa wannan saba ta hanci da baki kuma kamar yadda muke faɗa idan allah ya kawo mana wannan allura ta rigakafi wacce gwamnatin tarayya take ta ƙoƙari ta kawo najeriya wannan allurar rigakafi idan aka yi ta wannan ciwo ya riga da mutum kenan amma kafin wannan maganin rigakafi ya zo to dole sai mun zage dantse mun tabbata cewa duk dokoki da ya kamata a yi domin a hana yaɗo wannan ciwo mun wannan dokoki har ma muka tunanin za mu yi kotun tafi da gidanka domin masu taurin kai masu bijirewa hukuma Dr. Tijjani Hussaini da ke zaman coordinator ayyukan yaƙi da cutar corona a jihar Kano ya yi ƙarin haske dangane da batun sinadarin allurar rigakafin corona da Kano ke dako. a gwamnati ta sa matakai a daban-daban musamman a gwamnatin tarayya domin a tabbatar da sahihancin wani magani kuma wani rigakafi za a kawo najeriya sannan kuma mu a matakinmu wanda muke a jiha da ƙananan hukumi, za mu tabbatar da cewar mun wayarwa da mutane kai cewar wannan magani fa ba illa ba ne an tabbatar da ingancinsa kuma hukumomi irin su sun tabbatar cewa da sahihancin wannan magani ah, gwamnatin tarayya idan ta siya ta hannun ah, hukumar lafiya ta matakin farko ta ƙasa ake rarrabawa ah, jihohi so wani magani wani irin rigakafi za a kawo kanun? a jihar Kano ba ta da hannu kai tsaye na ce a na kamfani kaza za a bani ba na kamfani kaza za a bani ba wannan haka tsarin yake kuma muna tabbatar mun yi imani cewar gwamnatin tarayya da hukumar lafiya matakin farko ba za ta kawo wani abu da zai cutar da mutan eh, najeriya gaba ɗaya kuma ba za ta kawo abin da zai cutar da mutan kano Alƙalma daga sakatariyar kwamitin yaƙi da corona na jihar kano sun nuna cewa tun farkon shigowar cutar jihar a bara ya zuwa juma'ar makon jiya jimlar mutane 63,362 aka yi wa gwaji a jihar amma sakamakon gwajin ya tabbatar da ita a kan mutane 2,730 yayin da ta yi sanadiyar mutuwar mutane 70. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.